mijina ne idan hannunsa ta ta ne na jin hatsarin eh. haba haba kwatar da hankalinki dan Allah ya kamata ka je ka mu mutunci ma da ke da umma ka je ka taimaka kwatar da hankalinki ka duba mata nake so ki je zan dauko kayan aiki yanzu zan zo same ki ka je wallahi mu je mu je mu je bari in ga umma je ta mata ke maza maza Allah turned up and cutar tetanus ta shiga jikinsa so da idan ya kara minti biyu mutuwa zai yi. to sorry kin san abin da nake so in dai ba sayar hannun nan aka yi ba mutuwa kawai zai shi ne kawai to ina ji ke nake saurara yaya in aka sayar hannun zai samu lafiya in aka sayar hannun zai samu lafiya yaya ka duba ka ajiye makamai to don kariya kansu to kuna so ne to ya kamfaɗo tukunan babaś. Gdzie? Gdzie? Elena! Elena! Elena! Elena! Elena! Elena! Elena! Elena! Elena! Elena! Elena! ake zargin mu da muka je muka ɗebo su miliyan ɗaya da wani abu masu labari kuɗin yana gurin gajala shi muka ba kuɗin saboda haka ne yan ban ya sani kuma na harbe shi kuma don haka mu ba za mu sha wahalar nan mu kaɗai ba kuɗin ne yana gurin sa don haka tattara mu gaba ɗaya eh kana nufin shi ne ni miji na ba sa ta yake ba ba za mu bari wallahi miji na kada kana nufin ku je mu kasu mu tashi mu je wallahi ba ba za mu bari miji na ku na hankali ciwon hannu yake je mu je mu je mu je ka a kota kai mai hankali ciwon hannu yake yi garzani ka taimaka mun garzani ka mun garzani oh. ashe mutumin nan muna zaune da shi ashe ya ki ya ki kawo nake <laughs> mutanen sai suke ஐயே யாழையே ஏ ஐயே யாழையே ஏ நானாய குபன் ashe kin gane hakan in ce kin tone hakan na ka da ki raɗe kiraɗe zonan kudu ta honan masa hau duk ki cashe ki tun gaɗa. Good Godaan momento. Assalamu alaikum. Wa alaikum ne? Yaya kake kuka ne? Hamsa ta yi mata bayani. Usaina ce ta faɗa tafkin gundu. Ɗazu ruwa ya tafi da ita. Yi mata bayani Shehu Usman. Wacce Usaina? Usaina ta ke gugu. Ni ma na zo wuce na ganta ta faɗa a ruwan. Domin garin cetonta ni kaina na kusa halaka aka kusa a yi biyu babu. ko ba haka bane bayan Allah haka ne la ilaha illa Allah rasulullah alaihi wa sallam an duba ba san me ba

sannu an gwaggo yanzu ina kofar gida um, a yara suka same ni muka gaisa suka bani takarda hasana ce ta yau ake daga birni Allah sarki na kan madalla suna nan kalau a lafiya kalau wallahi madalla ta ce a gaggaishe mu gaba daya an sawa ta ba da kuɗi kuma kin ga dubu ɗaya ta ce wai ki ɗauki ɗari takwas a ba usaina ɗari biyu ikon Allah Allahu akbar ta san abin da ke ƙarƙashin ƙasa ba sai Allah alhinin nan ma da yan nan ni in za ta zo ni ya za a yi gashi abu dudu dube wuce kwana bakwai ba gazzali ta ce wannan satin ta nan tafan Allah yadda to za ta zo wannan satin to eh. kin ga to rike sosai madalla na gode gazzali sannan na gode gazzali na gode gazzali sauka lafiya wannan abin tausayi wai ta bada ɗari biyu ta ce a kaiwa ta a bawa yar uwar ta ta bata san abin da ke kasa ba Alhaji ka ji labarin an kama yaron nan wanne gajala a yaushe a TV yanzu yanzu na suka gama faɗi a TV a TV yanzu nan eh aka faɗa eh, aka faɗi a wani guri aka kama shi a jihar Fayi a jihar Fayi eh, an ce ina nan a gurin kwamishina to abin da za a yi mu zauna to zauna me abin yanzu ai alhaji sai tafiya to yanzu abin da nake so da ke ki bari in ji alhaji ka bari mu je gaba gida ai tafiya fita maza ce to shikenan in Allah ya so ya yadda sai Allah ya tuni asirin wannan yaro ya faɗa mini da ake kashe wannan wannan wannan wannan Allah ya tuni asirin yaron nan dan girman alƙur'ani karki damu

Irzali, yanzu ko na kama da 'yan birnin? Eh, ya kai shiru. Wato gaskiya Usaina ba magana. Gaba ɗaya kin tuno min gaba ɗaya hankalina kuma rayuwata ta dawo akan Hassana. Shigarin take da take kwalliyar nan da jan baki nan jagirar nan ba a magana kamar ita. Me mun yi kama kai? ke da bar zuciya ta har ta yi rawa Allah gafarta mata so yanzu kin sa abin ke so da ke tunda kin ga an yi haka ga kin dawo kewa yan birni kin sa amana za a yi yanzu dole sai mun fita na da ke bakin titi sannan mu kowa kin ga ba damar ki je wajen wajen inna a haka ko inda an ce mata usaina ta mutu ko kuma yanzu shi yi su ga hasana so haka abin da ya kamata ni kenan kin gane dan ki samu albarka da addu'a a wajen ta kin gane abin da nake nufi Allah ya samu shi zo mu tafi yanzu wato ni na ma zama a karaɗa wannan tafi ma sai ka ce rai na ci ɗan dima na ci laraba zango na ci abasa har yanzu ta ki saiwa Allah ya kyauta ba garzali ba ne ne? ni ne mana ah, ba kai kuma mata ruwa ba ne ne? jiya dai na fada a ruwa ai dai na fada wannan ba har sana bace a usaina ce ke ba ba ke ce mota ta buge ki mun muka da ki kai har na je gaisuwa gidan ku ai ka san abin da yake faruwa ne a a a a kai a dan Allah dan Allah baka bari dan Allah ya ni tun zo ban ban hadu da wallan kiri ba sai anan ba mutuwa ne ba kai a ni ne mm, mm. ya amma bai ba alquran ma lahira na zo ne saurin zuwa wallahi ne saurin alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. ta, ta, ta. Ya karatu. Lafiya la. An zo lafiya? Lafiya kala. <laughs> How are you? Ina ki hau. Ah, Ma'ana to ya kira kike. Ya karatu. Lafiya kala umma. Yawa. Umma, ina Usaina ce? Usaina babu. Oh, ban kuka kuka akwai wani yaro garzali da kuka an gaya miki kuka akwai wani yaro garzali abokin dan uwanki ne hanza dan wajen yakun banki kin ji ko mm. to shine suke hada tare idan ya zo zan nuna miki shi yana mana abin kirki kin ji ko yana taimaka mana kin ji ishiru ishiru da na kuka da na kuka dauki da kake ki shiga da ita daki kuka ai mun yi shi tuntuni sannu amina zo yusuf yana ta bege gonki Yusuf yana ta bege gunki na yarda sau cuta ne dangi akan sana shiga kangi kashi a yau na nutse a kogi don san cike mini zargi sannu amina garzo yusuf yana ta bege kungi saboda so ne da ni na nuna kawai kike kallo na ina ta bege gami da na muna ta birge juna san amina bar yusuf yana ta bege ganki Sannu amina bar zo yusuf yana ta bege ganki san amina bar zo yusuf yana ta bege सुफिया नाच गई देव की Razali, hmm? anya kuma mai yadda umma ba? <laughs> Don wallahi tausayi hmm. take ni. Hmm. Ke ki gane ba, ba za ta gane ba. Kuma haka da ake mata, ai shine kwanciyar hankalin ta. yanzu kana duniyan nan garzali muke ɗauka ka mutu har muke ba da report ga polis ana neman ka ka mutu yanzu garzali kana duniyan nan me kake a nan garin malam sai haka ya ku ki tambaye shi mu to shi kenan ka zo mu tafi salamu alaikum wa alaikum assalam sanin ma nan da sosai garzali dama kana nan da rai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato Hassana ta rasu shine ka lallabo ka da nan ƙauye gurin usaina ba shaka yar gayu kin yi kilin ni ina boye boyen kai in zo in gaya wa yar uwata hasana ta rasu eh, tana da hawan jini shine kai ashe kana maganin kai ko me ma ifaru ba shakka sannan usaina to wannan auren ba za a yi shi ba in ma abin da ya kawo ka kenan kuma zan shiga in sami yayan ka same ni yanzu kai garzali yanzu haka za a yi nan haka ne eh nan haka eh? yaya abin da isa na janyo ki daga cikin gida na fito da ke wannan ba hasana ba ce kusaina ce hasana a can guri na ta rasu abin ne abin da na zo in gaya miki kenan saboda ina da lura zuwa in gaya miki hasana ta rasu saboda hawan jini da yake da shi sai na zo na samu usaina da garzali wanda sanadiyarsa aka kaɗe hasana abin ne ta rasu a gabansa kuma ta rasu. ba hasana ba ba hasana ba usaina ya yake saurare ni wannan usaina ce sakamakon fadowa daga tsauni usaina ta fado daga tsauni ta fado a cikin rukun yaya mm? hasana ce ta rasu a hannuna amma garzali ka faɗi gaskiyar magana yadda take in ba haka ba yanzu zan je in ɗauko 'yan sanda duk mu haɗu a can ka faɗi yadda magana take gaskiya saboda allah hasana ce ta mutu ba usina ce ta mutu ba kin ko yar uwata hmm? wayar min da kai wannan abu shine nake gaya miki yaya wannan ita ce usaina ki wayar min da kai tunda ni ba idanu idanu ban san abin da ake ciki ba Allah ya kwatar da hankali ki hakuri ki ji abin da zan gaya miki saboda laluran ki na ki fada ki saurare shi na ga kin fi ba da karfin ki da soyayya ki akan Hassan fiye da usaina domin kin nuna mun cewa ta ne miki hidima kuma tana taimaka miki iya haƙuri iya haƙuri saurara shi dan uwan dan dan yar uwarki eh. shine abokinsa to shine i dalilin ya hada su tare kuma yana taimaka min yadda ya kamata da sarki Allah ya saka mai da alheri amin yaya duk da ma wannan jama'a na samu to yasa za a yi haka na taho yau ya haƙuri ah hajiya na'am wannan yaron eh. ni ne ubansa to da ya gani nan da ya kawo ni nan eh. dan daga fage state nake jihar fagi eh. shi kansa ana tsammanin ya mutu don saboda akwai wani wanda yake mugu ne shi ya jefa shi a ruwa ya kashe shi saboda haka muka ɗauka ɗari bisa ɗari ya mutu ina da wannan labari muka nije wajen kwamishinan 'yan sanda kwamishinan 'yan sanda suka tabbatar min an kama wannan mutumin ana kuma tsammanin shi bai mutu ba saboda haka aka ce in yi nan wajen in zan same shi nan gurin Allah kuma ya sa na gan shi eh, amma yanzu roƙon da nake yi hajiya eh. magana auren yaron nan da yare na to a shi kenan wannan ba wani abu to zan tafi eh? Baba ka kira shi mutuncin da yi? Kuma ne, hauka ne? ina shiga gida da shi ga ugu ga na matata eh wallahi baba yana shigowa kawai sai kama shi da duka abin da na manta kenan ban maka bayani ba na biyo ku shi dai wannan yaron yusuf bayan tafiya ka ta shekara uku da kai ba a same ka ba mun daura masa aure da ita duniya ne wa matata ai wallahi ba zai yi ba ka kwantar da hankalinka baba Baba ba shi bane wallahi tallahi ba zai wace. Garzani, garzani. Ka kalli bakin sa. Tare da shi muke aiki. Baba. Kai kai, ma hukuki ne kake nan ba. Wa alaikum salam. Yake. Ranka da dawo. Allah dawo. Sakamakon umarni da ka bayar. Da ya masa bulala goma a masallacin unguwa an aiwatar. Na'am. To. Alhaji ka ga abin da ya faru a kan ko? Godiya nake. Wannan bula da aka yi maka dan ta zama darasi ne a gare ka da sauran ma mutane. don ka keta haddin shari'a ta yi wa yarinya aure ba ta cika shekarun gaiba ba da shekara kudu ne ake wa mace aure idan ba ga mijinta ba an ba labari ina yusuf daga yau kotu ta raba aurenka da amina da alizu ya daura a ba bisa ka'ida ba ina garzali garzali daga yau kotu ta mai baka da aurenka da amina wanda alhaji ya daura ba bisa ka'ida ba ina amina daga yau kotu kina ji amina auren da alhaji ya daura miki da yusufa kotu ta raba shi ta bi miki da tsohon mijinki garzali ɗan da kuka haifa da yusufa kuma ɗani na halal don haka ku je ku a tsakaninku zai dinga biyan ki kuɗin shayarwa ko kuma ɗauke shi zai kai wani dinga shayar da shi ba shi kayi shi Allah ga ba na ina ganin da Yusuf kani na ne na uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka wannan yara a bar shi ba kuma kuma Yusuf ba sai ya kawo wani abu na kuɗin shayar da shi ko wani abu ba gaba ɗaya ni na ɗauka ne to Allah saka da alheri sai magana gajala da ko da yake ba sunansa gajala ba Muhammadu Sani da shari'a ta bincika sunansa kenan ya aiko da kotu cewa ya yafi masa da ya yafi maka datse hannun da kai masa a sakamakon rashin fahimta da ba kuma ya duba cewa kai dan uwansa ne na jini don haka ya turo kotu ta yafe ya yafe maka wannan abu don a kotu ta rubuta cewa ya yafe maka kuma shi kuma yana can a hannu don kashe yarinyar da yi za a shari'a musulci za ta duba a can wancan kotu da aka kai shi da duba zai biya su diya ko kuma a masa hukuncin da shari'a musulunci ta da bulat sih Brother tare muka yi da su gaba ɗaya da ni da ita muka zama auren mu lafiya